shirin na yanzu bayan an sha labaran duniya za a shi cewa a Najeriya yayin da rundunar tsaron kasar ke ikirarin samun gagarumar wato nasara kan 'yan ta'adda. A fakaice wasu maciyoyi na cewa gwamnatin kasar na tattaunawa da masu tayar da kayar bayar domin sasantawa da su sai dai lamarin ya kawo saɓanin ra'ayi tsakanin Abuja da wasu gwamnatocin jihohin kasar da ke adawa da matakin. Muna tafa da ƙarin bayani da ma fashin baƙi daga bakin masana harkokin tsaro kan wannan batu wanda zai kasance jigon rahotannin namu na wannan yammaci. Sannan a jamhuriyar Nijar kuwa ana ci gaba da martani kan wani harin 'yan ta'adda wanda ya hallaka sojojin ƙasar aƙalla goma sha biyu lamarin da da dama ke cewa ya kamata a toshe duk wasu hanyoyi da masu da'awa da makaman ke samun taimako Akwai kuma ƙarin wasu batutuwa ciki har da labarin wasanni da za a ji irin wainar da ake toyawa a fagen guje-guje da tsalle-tsalle a dab da fara hutun ƙarshen mako. To amma kafin duk waɗannan ga Latifa Mustapha Ja'far ɗauke da labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin tura tawaga zuwa yankin Nagorno-Karabakh. Jamus ta nemi haɗin kan wasu ƙasashen Asiya dangane da batun takunkumin karya tattalin arziki. Rasha na shirin kulla alaƙar tsaro da Sudan ta kudu. A yayin da 'yan asalin Armenia da ke yankin Nagorno-Karabakh ke ci gaba da tserewa, Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da niyyar ta tura ta tura tawaga a ƙarshen mako domin ganin irin agajin jin kan da ake bukata a yankin. Kakakin Majalisar Stefan Dujarish shi ne ya sanar da hakan inda ya ce sun cimma yarjejeniya da gwamnatin Azerbaijan domin tura tawagar zuwa yankin da ya ce rabon da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shiga ya kai kimanin shekaru talatin a hannu guda kuma hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniyar UNCHR ta sanar da cewa kimanin mazauna yankin na Karabakh tara ne suka tsere zuwa Armenia, abinda ta kwatanta da kusan rabin yawan al'ummar yankin baki ɗaya. Hukumar ta UNCHR ta ce tun bayan da kazamin faɗa ya rincaɓe a makon da ya gabata, adadin mutanen da ke tserewa daga yankin ya ƙaru kuma akwai fargabar adadin nasu ya sake karuwa zuwa 120 a 'yan kwanakin da ke tafe. A nan kuma sojojin Azerbaijan ɗin sun tsare tsohon ministan tsaron yankin na Nagorno-Karabakh, Levon zakaniya da ke kan iyakarta da Armenia yankin da suke takaddama a kansa ita da makwabciyar tata da a yanzu ta kwace iko da shi. Jami'an tsaron kan iyakar Azari sun sanar da cewa an cafke Nazkanyan da ya yi ministan tsaron Nagorno-Karabakh daga shekara ta 2015 zuwa 2018 yayin da yake ƙoƙarin barin yankin domin tsirewa zuwa Armenia tare da tafiya da shi shi zuwa Baku babban birnin kasar Azerbaijan ɗin. Ko da a farkon wannan makon masu sojojin Azerbaijan ɗin sun cafke tsohon firaministan yankin na Nagorno-Karabakh Ruben Vadanya. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz tare da shugabannin kasashen tsakiyar Asiya guda biyar sun sha alwashin aiki kafada da kafada kan takunkumi. Wannan na kunshe ne cikin wata sanarwa da suka fitar cikin taka tsantsan ba tare da sun ambaci Rasha ba. Ganawar ta Scholz da shugabannin kasashen Kazakhstan da eh, Kyrgyzstan da Uzbekistan da Turkmenistan da kuma Tajikistan a Berlin fadar gwamnatin Jamus din na zaman ta farko da wata ƙasa ta ƙungiyar tarayyar turai EU ta gudanar. Wannan na zuwa ne bayan da ake zargin Moscow da saba ka'idojin takunkumin ƙungiyar tarayyar turai EU da suka kakaba mata kan mame Ukraine da ta yi inda take shigo da kayan masarufi da ta biyo da su ta ƙasashen na tsakiyar Asiya. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Kamfanin dillancin labaran Rasha riya ya ruwaito cewa ministan tsaron kasar Sergei shogu ya tattauna da takwaransa na Sudan ta Kudu. riya din ya ruwaito ma'aikatar tsaron Rasha na mai bayyana ganawar ministocin biyu inda suka tattauna kan ayyukan haɗin gwiwa da kuma samar da dangantaka tsakanin ƙasashen biyu a fannin tsaro. Dama dai Alhamis din da ta gabata shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya gana da takwaransa na Sudan ta Kudu Salva Kiir a fadarsa ta Kremlin. Wani ɗan ƙunar bakin wake ya halaka kansa tare da wasu mutane biyar yayin da ya jikkata shidda bayan da ya tashi bam ɗin da ke jikinsa a wani gidan abinci da ke kusa da fadar shugaban ƙasa a tsakiyar Somaliya da yake tabbatar da afkuwar lamarin kakakin 'yan sanda na Somaliya Sadiq Dudishe ya bayyana cewa ɗan ƙunar bakin waken ya tashi bam ɗin da ke jikinsa a wajen shan shayi na Barbisho da ke Mogadishu babban birnin ƙasar. Kawo yanzu dai babu wani ko wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai harin wanda aka kai a wajen shan shayin da jami'an tsaro da dama da fararen hula ke yawan halarta. Babban mai shigar da kara na Libya Al-Sadiq Al-Sur ya bayar da umarnin kame karin wasu jami'an gwamnati hudu bayan da ya sanya abin da ya sanya adadin jami'an gwamnatin da aka kama a wani bangare na bincike kan ambaliyar ruwan da ta afku a kasar tare da halaka mutane da dama zuwa goma sha biyu a ranar goma ga wannan wata na Satumba da muke ciki ne aka samu mahaukaciyar guguwa da aka yi wa lakabi da Storm Daniel a yankin gabashin Libya inda ta haddasa ambaliyar ruwan da ya halaka mutane 3,899 yayin da wasu dubbai suka yi batan dabo. A litinin ɗin da ta gabata dai Al-Sur bisa ya sa an kame uh, tsohon uh, al alsur da ke zaman mai shigar da kara na bangaren gwamnati da al'ummomin ƙasa da ƙasa suka amince da ita a libya ya bayar da umarnin kame jami'an ah, gwamnati takwas ciki har da magajin garin darna da ambaliyar ruwan ta yi wa barna wanda aka sallame shi daga aiki bayan afkuwar ibtila'in ƙarshen labaran duniyar kenan An gaida Latifa Mustapha jafar wacce ta fassara ta karanto mana su daga nan sashen Hausa na DW. To nan gaba kaɗan a cikin harkokin namu na yau za a ji cewa hukumar zaɓe a Congo ta sha kunne ga wato wakilan ƙungiyoyin mabiya addinan Kirista masu sa ido a zaɓe da su daina yawan suka akan shirye-shiryen zaɓen ƙasar da ke tafe sa a ji menene dalili. Sannan kuma za mu leƙa Morocco ƙasar da sannan a hankali ke zama matattarar bakin haure a ƙasashen Afirka da wato na ƙasashen Afirka da ke kudu da hamadar Sahara galibi kuma mata. A fagen shirye-shirye kwa muna tafa da shirin lafiya jari da kuma darasin rayuwa kafin mu karkare tare da wato karanto ra'ayoyinku kan rahotannin da shirin zai kawo. To amma kafin duk waɗannan bar mu fara da jigon rahotannin A yayin da rundunar tsaron tarayyar Najeriya ke kirarin cewa matsalar tsaro ta kusa zama tarihi a ƙasar. A wasu jihohi da ke arewacin ƙasar ana nuna alamun dawowa daga rakiyar rawar sojojin. inda da dama ke cewa wato mai ta haifa balantana yau. Daga Abuja babban birnin tarayya wakilinmu Ubalin Musa ya aiko mana da wannan rahoto. Masu ta'adda kusan 200 ne da tsaron tarayyar Najeriya ta ce ta halaka ko bayan wasu 180 da ɗoriya ce na hannu duk a cikin tsan wannan mako. wani abin da sojan ke faɗin na nuna alamun cin duniyar rikicin rashin tsanancin ƙasar a halin yanzu. Sojan da na takama da sababbi na makamai na zamani da ke dama tari daga nesa wajen sauya akalar rikicin da a cewar sojojin ke shirin zama tarihi a lokaci na kankane. aya komodo edward gabakon dai na zaman kakaki na sojin sama ta kasar chief of air staff namu na yanzu ya marshal hassan bala abubakar ya riga ya ba mu izinin mu tabbatar cewa duk wani da zai hana nigerians su yi business ɗinsu inda ya kamata kar mu bar su kuma ya tabbatar cewa su sojojinmu da suke wannan fadan suna da duk makaman da ya kamata su samu muna roƙon nigerians a ci da bamu goyon ba a ci gaba da bamu information domin ba haka ba mu soji mu kaɗai ba za mu iya samun solution na wani abun ba a giya ma mutanen mu cewa kar su damu wannan abun zai kare kwanan nan koma ya zuwa ina sojin ke shirin ya kai cikin neman haɗa kai da ƙila ƙare rikicin da sojojin sun share shekara da shekaru suna ta maharbi amma kuma wankin hula yana shirin kai su dare dubban miliyoyin daloli ne dai najeriya ta kai ga batawa ƙoƙari na samar da tsaron da ke zaman na kan gaba ga ci gaba na tattalin arziki da zamantakewa cikin ƙasar to sai dai kuma tuni sababbin 'yan mulki na ƙasar suka fara alamun gaza haƙuri ta layin na gaban kai cikin batun rashin tsaron duk umar da yana zaman gwamnan katsina kuma ya ce jihar za ta kaddamar da sabuwar rundunar sa kai a cikin makon gobe da nufin tunkarar rashin tsaron da ke jihar a halin yanzu. mun fahimci cewa jami'an 'yan sanda da sojoji na najeriya ba za su iya ba da irin tsaron da duka al'umman muke bukata a jihar katsina yana da mutane da suka kai wajen fiye da miliyan goma kuma yana tabbatar maka 'yan sanda da sojan da suke jihar katsina ba za su iya maganin tsaro na lokal gaman goma ba cikin 34 dole sai mun hada da mutanen da suke wannan ƙauyukan sun haɗu da jami'an 'yan sanda da sojoji mu ga cewa an kawo irin tsaron da ake son a kawo a najeriya mun ga irin yadda wannan abun ya tasiri a jihar borno mu ma a jihar katsina muna son mu jaraba wannan sati mai zuwa za mu kaddamar da yaran nan su bazama wurin aiki mu ga irin taimakon da za su kawo da amincewar Allah mu kawo ƙarshen matsalar tsaro a jihar. mu. Tun kafin katsinan dai an ɗauki lokaci ana karanta gazawa cikin sojojin a yankuna daban-daban a tarayyar Najeriya. Ana ma dai kallon ko in kula sojojin da ruwa da tsaki da sace 'yan matan jami'ar tarayya ta guso a cikin mako na jiya. Kuma sabon matakin a cewar Yahuza Getso da ke cikin rashin tsaron na iya kaiwa ya zo sauya dama cikin batun rashin a nan gaba. Duk mai hankali ya dawo daga rakiyar jami'an tsaron Najeriya domin babban abin da suka sa a gaba shine kokarin yadda za su yi sa'azurta kansu, kokarin yadda za a yi kada wannan matsala ma ta kawo ƙarshe daga ayyukansu na yau da kullum wannan ta fito yar manuniya ta nuna a fili. Su kansu jami'an tsaron ba su da kayan aiki sannan kuma babu isassunsu sannan kuma waɗanda ake da su don ma ita kanta gwamnatin tarayyar ba ta kula da su kulawa da ake basu da yanayin da suke aiki bai wuce kashi goma sha takwas cikin ɗari na bukatar da ya kamata a ce suna aiki. Ko a cikin mako na jiya dai an kallo sojan na taka rawa wajen sulhu da masu bindiga can a yankin arewa maso yammacin kasar A wani abu ne ta da hankali na dama. Ubalan Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya. To a daidai lokacin da rundunar sojan Najeriya ke ikirarin samun wannan gagarumar nasara kan 'yan ta'adda a ɗaya hannu kuma gwamnatin tarayya na tattaunawa a fakaice da masu tayar da ƙayar bayar domin sasantawa da su. Lamarin da kuma ya kawo saɓanin ra'ayi tsakanin Abuja da wasu gwamnatocin jihohi da dama na ƙasar da ke adawa da matakin duba da abin da jiya ta haifa. To dangane da haka ne daga nan Bon na tattauna ta wayar tarho da Kyaftin Elijah Abubakar Ibrahim mai ritaya. mai sharhi ne kan harkokin tsaro da ke a jihar katsina da ke najeriya ya kuma fara da yin martani kan nasarorin da sojojin na najeriya ke ikirarin samu nasarorin da ake samu da an ce an samu change of command da an samu komanda wanda yake da himma zai yi aiki to ba abin da zai hana a aiki da ni abin da na lura da shi kenan wurin ka ga sabanin shekarun baya inda abin yana ta yin kwambaye kwan gaba ne to amma yanzu dinnan ana samu kuma yanda ake kai hari a ƙauyukan mu na nan wurin da sauran wurare ya yi ƙasa ba kamar yadda ake yi ba a da yadda ake ɗaukar mutane a kidnapping shi ma ya yi rage kuma mutane yanzu da yawa an yi noma ɗan wuraren waɗanda da ba a iya yi to kaga kenan sojojin suna aiki To kyaftin Abubakar Ibrahim a daidai lokacin da su sojojin ke ikirarin samun gagarumar nasara akan 'yan ta'addar a ɗaya hannu kuma an ce hmm. gwamnati a bayan fage na tattaunawa da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai domin sasantawa da su shin mai hakan ke nufi to gaskiya wannan shine wani abu wanda ta fuskar tsaro in ka kalle shi bai yi daidai ba domin babu yadda za a yi nasara idan ba a haɗa kai ba ita gwamnatin tarayya ba ta isa ta yi nasara ita kaɗai ba ba tare da gwamnatin jihohi ba gwamnonin nan na nan yankin arewa kamar misali katsina da zamfara sun ce ba za su yi sasanci ba da 'yan ta'adda gwamnan zamfara ya ma nemi ita gwamnatin tarayya ta yi mashi bayani filla-filla mai take nihi da sasancin da take da 'yan ta'adda na wajen shi. To idan har federal government za ta yi wani abu ba tare da gwamnatin jiha ba, wannan abun ba zai kawo nasarar abin da ake son a samu ba. Yana da kyau a ce gwamnatin tarayya da gwamnonin nan na jihohi an haɗa kai an yi haɗa ƙarfi da ƙarfe an tunkari abin nan headlong yadda za a kare shi ba tare da wani aiko ba. idan har akwai saɓanin ra'ayi tsakanin gwamnati da kuma gwamnatocin jihohi kan wannan matsala da ta addabi mm. Najeriya shekara da shekaru shin kana ga za a iya kawo eh, ƙarshen abin ka san bahaushe na faɗin cewa sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi to idan ba a tattaru ba aka yi yawan aka tunkari abun to bayan da za ya ƙare shi a yanzu ta 'yan ta'addan nan suna ganin cewa kamar suke da offer hand saboda har yanzu an kasa maganin su kuma an yi 'yan shekaru ana yi to yana da kyau su zauna su haɗa kai domin a samu a ƙare wannan hitina da yake addabi mutane baki daya. To kyaftin Abubakar Ibrahim gwamnatocin da suka gabata a Najeriya sun yi irin wannan sasantawa da ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai har ma an bijiro da wani tsari na gyara hali na 'yan Boko Haram sai dai kuma lamarin ya zamanto tamkar tufka da warwara domin daga baya da damar su suka koma suka ɗauki bindigogi suka ci gaba da ayyukansu na ta'addanci. Shin ko kana ganin wannan ne yasa gwamnatocin jihohi suke da sabanin ra'ayi da gwamnati akan batun sasantawa da su waɗannan ƙungiyoyin 'yan ta'adda? Eh akwai wannan abin da yake faruwa wancan sasancin da aka yi ba sasanci bane ba. Ni a tunanina Allah shi 'yan ta'adda ne domin waɗanda suka yi sasancin 'yan siyasa ne. Shi komai yana da muhallin shi. Siyasantar da tsaron shi ya jawo ba a yi nasara ba dukkanin sasancin da aka yi ko kuma lallashin da aka yi masu. To, kyaftin rundunar sojan Najeriya ta ce ta samu sabbin makamai da kuma sabbin dabaru na yaƙi kuma su ne suka taimaka mata wajen samun wannan gagarumar nasara a kan ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Shin kana gani makamai kaɗai sun ishe sojoji domin kawo ƙarshen 'yan bindiga da ma 'yan ta'adda da suka addabi ƙasar yau tsawon shekara da shekaru? Soja yana son ya samu good command and control. Da an samu wannan shi shikenan ana son soja yayin kwamanda nashi ya tabbatar da cewa kwamanda nashi kwamandan ne to aikin da za a yi za ka sha mamaki to da ka samu kwamanda a sama soja da ke tare yana under his command ƙarya ne ya ce zai yi wani abu saɓanin abin da kwamanda nashi yake so to command din ne ya zama na cewa sai siyasantar da shi aka yi sai wanda ake so sannan za a ba waɗansu su ma za a gan su din ga sunan cikin uniform din amma babu spirit na cewa sojas din ne Kyaftin Alhaji Abubakar Ibrahim mai ritaya kenan mai sharhi ne kan harkokin tsaro da ke a jihar Katsina da ke tarayyar Najeriya kuma ƙarshen jigon rahotannin namu na wannan yammaci kenan. To harwa yau kan batun tsaron a jamhuriyar Nijar wani hari da 'yan ta'adda suka kai wa jihar Tilaberi da ke yammacin ƙasar yayi sanadiyar mutuwar sojojin ƙasar goma sha biyu yayin da wasu bakwai suka samu munanan raunuka. hakan na zuwa ne dai a daidai lokacin da kasar ke zaman tankiya da kasar faransa da a baya sojojinta ke taimakawa takwarorinsu na nijar a yakin da suke da waɗannan 'yan ta'adda to ko kaka masu sharhi kan harkokin tsaro da ma sauran 'yan kasar ke kallon wannan lamari wakilinmu da ke yamai salisu bukari ya aiko mana da wannan rahoto sanarwar ofishin ministan tsaron ƙasa ta Nijar ce dai ta sanar da adadin rashin da aka yi musamman ma a bangaren sojojin na Nijar inda sha biyu suka rasu yayin da wasu kuma guda bakwai suka samu raunuka. Wanda tuni aka kawo su a babban asibitin sojoji da ke birnin Yamai domin kula da lafiyarsu. Sai dai sanarwar ta ce daga cikin sojojin sha biyu da suka rasu, biyar sun mutu ne sakamakon haɗarin da motarsa ta yi lokacin da suke ƙoƙarin kai ɗauki domin yakar mayakan. waɗanda suka kai wa rundunar sojoji ta Operation Almahau da ke aikin tsaron dam ɗin na kan daji inda ɗaruruwan mayaka suka kawo hari wanda suka fuskanci babbar turjiya daga sojojin na almahau da su kuma suka samu tallafin gaggawa daga jiragen yaƙi masu saukar angulu da ya ba su damar fatattakar 'yan ta'addar da dama sama da ɗari tare da lalata ababen hawansu da ma bindigogin nasu. Lamin Suleiman ɗan jarida ne kuma masanin harkokin tsaro ya ce sai fa an ɗauki tsauraran matakai na daƙile masu taimakawa ayyukan ta'addanci a ƙasar ta Nijar da ma yankin Sahel. su wannan ta'addan da kake gani manahukai ne ke gare su a cikin gida kuma mutane ne wanda su a kashe mutum in ana so ko dubu nawa ne bata shahe su ba in dai sun kai su kai ma abinci a basu kuɗi tunda su da kansu yan ta'addan suna neman kuɗi suna zuwa su ɗauki kamar wani zinariya su kai su saida su samu kuɗi da in sun zo su ne za su samu wannan kuɗin su biya mayakan su kuma har su samu wani abinci su rika saye tunda makamai bisu sai makamai akwai ba su ba su makamai bisu biyan masu ba su akwai masu ba su ransanyaman wannan me kokari wanda suke iya siyi na su rika ba mayakan su kuɗi na su rika sayan abinci da kuɗin su suna kasuwanci tun dai ga tarihi a cewar abdulkadir alfa wani dan siyasa da ya taɓa neman shugabancin ƙasar ta Nijar ya ce 'yan Nijar dai mayaka ne sosai kuma ko da matsalar ta waye daban-daban da ƙasar ta Nijar ta fuskanta ba a samu wanda ya fi ƙarfin sojojin na Nijar ba sannan yanzu kusan dukkanin 'yan ƙasa sun kasance tsintsiya madaurin ki ɗaya don haka dole sojoji su samu ƙwarin gwiwa. wannan hari da aka kai garin kandaji ya nuna cewa ƙasar Nijar tana da ƙarhin murƙushe wannan matsaloli na ta'addanci da ke wakana a Nijar. In ka kuɗi ba ai ba mu san ta'addanci ba wannan kullun duka faranshin nan ke cikin wannan abu kuma ai ba su koyi sun ce ba za su bar mu zamana laya ba wannan fitowar da aka yi Nijar ta ƙara nuna sojojinta suna iya tunkara kowane irin yaki in yakin sama in na ƙasa ne kuma zarantar Nijar ta tabbata kuma waɗansu ƙasashe daga cikin yankin Afirka sun san sojan Nijar mazaje ne duk wanda zai ca ya sa 'yan Nijar kuka to shi zai kuka. Sai dai da yake magana kan wannan batu na harin da aka kaiwa sojojin na Nijar a yankin kan daji. Sahanin Muhammadu wani na hannun dama kama hambararren shugaban kasar bazum muhammad wanda bayan da ya isar da alhinin shiga iyalan sojojin da lamarin ya da su ya ce lamarin tsaro a ƙasar ta Nijar dai yana da rauni sosai. Kun gani dai tun wadda yin mulkin nan ya zo shi irin barazana wadda ƙasanmu take da shi yau bisa fanni da dama sawa'an ya to fanni na tsaro ko ya to fanni na tattalin arziki kuma ni abin da ban gane ba 'yan ƙasa na nan ga ganin arka na yau abinci na nan ga tsada ba magani kuma a ci ana kishin ƙasa wani kishin ƙasa ne wannan. Tun da daga cikin koko da ake ta neman cikakken 'yancin ƙasar ta Nijar. Malumai da sauran masu faɗa aji suka yi kira ga addu'o'i tare da buɗe idanu a ko'ina don neman Allah ya tona asirin dukkanin masu taimakawa ayyukan na ta'addanci a tsakanin waɗannan ƙasashe na yankin Sahel domin idan akwai ta'addanci to babu zancen ci gaba. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar. To daga batun tsaro a Nijar bari mu reka batun wato siyasa a jamhuriyar demokradiyyar Congo inda hukumar zaben kasar ta gargaɗi wakilai na ƙungiyoyi masu saka ido a zaɓe na mabiya addinan Krista da Katolika wato na Katolika da Protestant da su daina yawan suka akan batun zaben kasar domin ganin an rage samun yawan tarnaki ga shirin babban zaben da za a gudanar a ƙarshen wannan shekara. A cikin wannan rahoto, Abraman Hassan ya duba mana wato ko ya, ya kawo mana martanin da ƙungiyar ta mayar da ma irin kalubalen da ke tattare da zaben na Congo wanda za a gudanar a ƙarshen wannan shekara. A kwanaki uku da aka yi ana tattaunawa tsakanin shugaban hukumar zaben na Congo Denis Kadima da masu ruwa da tsaki a harkokin zaben musamman ma wakilai na kungiyoyin farafula da suka hada da kungiyoyin addinai da 'yan siyasa da sauransu shugaban hukumar ta seni ya ja hankalin mabiya addinai da su daina yawan yin azababi akan batun zaben sai dai fa da alama gargaɗin da shugaban hukumar zaben ya yi wa shugabannin addinai na cewar su rika saka bakunan su linzame akan batun zaben ko kaɗan bai masu daɗi ba waɗanda suke ganin yin hakan tamkar saka masu takunkumi ne archbishop arab senga shine kakakin kungiyar 'yan ɗariƙar Roman Katolika. Ya ce ya kamata mu guji irin wannan ɗabi'a da hukumar zaɓe ta Seni take nunawa, wacce ke nuna kanta a matsayin mai ba da darasi. hakan ma na nuna ciwar duk abin da muka faɗa ba a ɗauka sannan ma ba a yin aiki da shi ya ce to akwai haɗari ya kamata hukumar ta gyara A ranar 29 ga watan Disamba na shekara ta 2023 ne za a gudanar da zaben shugaban kasa a jamhuriyar ta demokuraɗiyyar Congo. Kuma har a wannan jikon za a yi karin batta karfe ne a zaben tsakanin Felix Tshisekedi da jagoran 'yan adawa Martin Fayolo kamar yadda aka yi a shekara ta 2018. wannan zaɓe dai yana zuwa a daidai lokacin da gabashin ƙasar na congo ke ci gaba da fuskantar tashe-tashen hankula daga ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai ciki kuwa har da ƙungiyar 'yan tawaye ta m23 ko kuma 'yan ventura wace ke da iko da wani ɓangare na arewacin kibo wani abin da ake ganin zai kasance cikas a kan sha'anin zaɓen, sannan ga karancin wayar da kan jama'a mazauna yankunan karkara a kan zaben Ani Ngoyi shugabar wata kungiya ce ta masu bukata ta musamman waɗanda yawan sai kai su dubu goma sha uku waɗanda za su kaɗa ƙuri'a a zaben wacce ta ce akwai jinkiri wajen faɗikar da jama'a. Dole ne hukumar zaɓe ta samar da cibiyoyin kaɗa ƙuri'a domin sauƙaƙawa masu bukata ta musamman damar kaɗa ƙuri'a. Haka kuma a sauƙaƙa masu shigar da su a matsayin masu saka ido a sha'anin zaben. Shugaban ƙasa ya yi tunani da ya ce a faɗikar da masu bukata ta musamman saboda zaben a cewarta. Ganin irin ƙalubale da kuma rashin tabbas da ke ga zaben wajen yin sahihin zaɓe, hakan kan iya sa jama'a su ƙi hallara a cewar Farfesa Anton Lokongo. malami a jami'ar Joseph Kasabogo. Le taux de participation sera maigre et les résultats contestables. ce ba za a samu mutane da yawa ba da za su halarci zaben.